الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا على رباحه والهميس يومنا الهميس بكوي قوة رمضان da Allah ramu a wata. Na'am, to a cire wannan. Eh, a cire Bokwai. Alhamdulillah. Azubillahi min shaɗar rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Yau muna Alhamis bokwai ga watan Ramadana, shekara ta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya muna cikin suratul ahqaf na tafsiri na alkur'ani za mu tashi aya ta goma sha biyar wa wasainal insana biwalidayhi ihsana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرحا وهمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Allah madaukakin sarki bayan ya yi bayani akan haƙoƙinsa na kaɗaita shi kada a yi shirka da shi a bautata masa a masa ɗa'a sai ya ɗauko haƙƙi na biyu bayan haƙƙinsa shine haƙƙin iyaye mun kawo ajiya ayoyi da suka yi bayani wanda suka zo a cikin alƙur'ani da suke haɗa wato haƙƙin Allah da kuma na iyaye mun kawo tsaya ta farko a cikin suratul baqara wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana muka kawo na suratul nisa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana muka zo da na an'ami قل تعالى قتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا sai isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai na suratul ankabut wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana ko kuma husna sai na suratul luqman shi ma wasaina al insana bi walidayhi ihsana sai wannan da muke duka ayoyi ne da suke bayani akan Allah maɗaukakin sarki yana haɗa kaɗaita shi kada a shirka da shi da kuma yi ma iyaye biyayya da kyautata musu wannan wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi ihsana wato mumma mutum wasiya akai ya kyautata ma iyayensa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wato mahaifiyarsa uwa kenan ta dauke shi cikin wahala ta haife shi cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara daukan cikinsa da kuma yayansa a wata talatin hatta idza balagha ashuddahu har wannan mutum ya kai matukan tsarfinsa wa balaga arba'ina sana ya kai shekara arba'in shekara arba'in kamar yadda malamai suke cewa shine mutum ya kai matuka hankalinsa ya shika duk gaɓoɓinsa kowane abu nashi a jikinsa ya kai matukan girma ya kai cika kenan abin da ya rage daga nan kila kuma sai raguwa shine wa balaga ashuddahu mafi yawa annabawa gaba ɗayansu kamar yadda malamai suka tabbatar ana aiko su ne bayan sun kai shekara arba'in saboda haka ɗabi'a ta cewa mutum ya shekara arba'in a ba shi wani matsayi ko wani abu a ce yaro ne wannan ya saba ma abin da shi kuma Allah waɗaukakin sarki ke ɗaukan mutum domin da mutum ya kai shekara arba'in za a iya ba bashi annabci to kenan zai iya jagorantar kowace irin al'umma shi yasa Allah maɗauki sarki kamar yadda aka faɗa bai ba wani annabi annabci ba sai lokacin da ya cika shekara arba'in kenan shekara arba'in shi ne ma'auni na mutum ya kai mutum ya shiga jeri na mazaje na mutum da zai iya kontrolin ɗin abubuwa mutane da sauran al'amura na yau da kullum shine ya kai shekara arba'in kenan idan ya kai wannan shekara arba'in to hankalinsa ya cika ya kai mutum ah, kamar yadda akwai wani daga cikin jagorori na banu umayya wanda ake kiransa hajjaj bin abdullahi alhakami wato ɗaya daga cikin sarakuna na banu umayya a damask yake faɗi taraktul ma'asi na bar sabo wa zunuba da kuma zunubai arba'i na sana shekara arba'in kafin yanzu haya minan nasi saboda kunyan mutane mana tun da ya girma sai ya ga ayin a matsayinsa bai kamata ya sabon Allah ba saboda yana jin kunyan mutane sai ya bar sabo ya bar zunubi sai sun mataraktuha sa'annan kuma sai na sake barin sabo haya'an min Allah saboda kunyan Allah da na cika shekara arba'in. mana wancan lokacin kafin ya kawo shekara arba'in tun daga balagansa har zuwa shekara arba'in sai yana kunyan mutane a ganshi yana sabo ce da ya kai arba'in saboda ni'iman da Allah ya masa tunawa da wannan aya sai kuma ya bar sabo saboda kunyan Allah maɗaukacin sarki kenan idan mutum ya kai shekara arba'in ya kai wani munzali da ya kamata ya bar ɗabi'a ta samartaka ya bar ɗabi'a ta yaronta ya bar ɗabi'a ta rishin wato wauta ya koma ya zama babban mutum wanda yake za a iya hulɗa da shi a kowace irin matsala ta rayuwa ta yau da kullum shine ya kai arba'i na shekara arba'in kenan idan mutum ya kai wannan matsayin ƙwala rabbi auzi'ini wannan sai ce ya Allah ka bani dama ka yi mun ilhama ka bani wato iko an ashkura ni'imataka an an'amta alayya in gode ma ni'iman da kamun wa ala walidayya da ni'iman da kama iyayena wa an a'amala salihan ya Allah ka bani dama ka bani iko ka hore mun ka sauƙaƙe mun yi aiki nagari tarbahu wanda kai ka yadda da shi ya Allah kaga a nan kenan mutum ya roƙi Allah maɗaukacin sarki idan ya kai wannan lokaci sai ya roƙi Allah maɗaukacin sarki wato ya bashi dama a kai ya dinga gode ma Allah maɗaukakin sarki sa'an kuma ya gode ma iyayensa wato da kuma ni'iman da Allah ya yi ma iyayensa sa'an nan Allah ya ba shi dama ya yi aiki nagari wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi akan rayuwarsa rayuwansa na gaba wa asulihili ya Allah ka shirya mu fi zurriyati zurriya ta bi ma'ana ka sa zuriya ta su zama mutanen kirki bayan Allah su ma da za su bi umarninka su bautata maka su bar saba maka su bi abin da kake so ka yarda da shi ya Allah wa inni ni din nan ko inni ni din nan tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki wa inni minal muslimin kuma ni ina cikin musulmai wanda suka miƙa wuya zuwa ga al'amarinka ya Allah malamai sun ce a wannan ayan yana nuni kenan idan mutum ya kai shekara arba'in to ya kamata ya jaddada tubansa ya zauna ya sulhunta tsakaninsa da ubangijinsa ya bar abubuwan da yake yi na samartaka na da yanzu ya ci gajerin wani wato ya shiga wata wani mataki na sabon rayuwa wanda ya kamata ya sulhunta tsakaninsa da ubangijinsa domin Allah maɗaukin sarki ya yi masa ni'ima ya kai shekara arba'in watakila har yana da 'ya'ya to daga nan kuma yanzu to sai ya wato fuskanci wannan rayuwan da ya rage mata da gode ma Allah da ya rayuwan da ya rage masa da ya gode ma Allah a cikinta ya kaskantar da kai ya nuna godiya da Allah maɗauki sarki ya raya shi har wannan yanayi yana musulmi wasu da yawa sun mutu kafin su kawo arba'in wasu kuma sun fanɗare ma Allah maɗauki sarki to shi sai ya jaddada tubansa ya nemi wato ya gode ma Allah maɗaukakin sarki ula'ika Allah ce to irin wayannan na taqabbalu anhum ahsana ma amilu sune wanda muke karban ayyukan da suka yi bi ma'ana Allah madaukakin sarki zai karbi aikin su domin abunda ake bukata a wurin aiki shine aikin da ya zama karfafe shi yasa dukkan zaka ga annabawa suna addu'a a sura roƙon Allah akan ya karbi ayyukan su annabi Ibrahim yana gina ɗakin Ka'aba ɗakin da ya fi kowane daraja a wurin Allah maɗauki sarki a bayan ƙasa na cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karbi wannan aikin kaga kenan abun da ake buƙata ba wai aikin bane shine babban abu karban aikin ga shi mai aiki shi yasa wani daga cikin magabata yake faɗi idan har na san nayi raka'a biyu Allah ya karɓi waɗannan raka'o'in guda biyu ina da yaƙini Allah ya karba to sai in yi burin mutuwa a wannan lokacin saboda na tabbata ina cikin masu tsoron Allah domin me Allah ke inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karban aikin masu tsoron Allah ne to saboda haka in Allah ya karbi aikin mutum to shine babban abun da ake bukata ba wai yin aikin ba shi yasa a wuri yanka na ya ko na wani abu za a ga ana ce rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna to Allah madaukin sarki zai karɓi ayyukansu wannan Allah ne yake ba da labari akan zai karbi ayyukansu zai karbi ahsana ma amilu mafi kyawun abun aikin da suka yi wa na tajawazu nan kuma za mu ƙetare za mu yafe musu an sayyi'ati him an sayi atihim za mu ƙetare musu za mu yafe musu miyagun ayyukan da suka yi domin kowane mutum wanda ba annabi ba ba mala'ika ba ba ma'asumi ba yana da wasu ayyukan da yi wanda laifi ne a wurin Allah to Allah maɗauki sarki zai yafe musu waɗannan ayyuka fi ashabil janna kuma za a sa su a cikin mutanen aljanna bi ma'ana wa'annan da suka sifantu da wa'annan sifofi tun daga wasainal insana bi walidayhi husna har zuwa nan to Allah madaukakin sarki zai karbi ayyukan ayyukansu sa'annan zai yafe musu kuma zai sanya su cikin mutanen da za su shiga aljanna wannan kenan wa'ada sidqi wannan fa alƙawari ne na gaskiya allazi kanu yu'aduna wanda Allah yake musu alƙawari shine aljanna dinnan wa'annan duka daga cikin abin da ke nuni ayan nan mafi yawan malamai sun rinjayar akan cewa ta sauka ne akan abubakar siddiq kaman maganan jumhurin malamai ne masu tafsiri ayan nan ta sauka akan abubakar siddiq radiyallahu anhu domin abubakar siddiq lokacin da ya kai wannan matsayi shine hatta iza balaga ashuddahu wa balaga na sana قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي alayya ni'iman da دكمو na zama musulmi nake tare da annabi sallallahu alaihi wasallama nake gaskata annabi akan duk abin da ya zo mun da shi shi annabi bai taba zuwa da wani abu abubakar ce a'a ba haka ba ko ya samu shakka a kai to ya Allah na gode maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba neman wani abu ba abubakar abubakar ce babu wannan abun bai masa ba kai ba a taba neman wani alhairi a hannun abubakar ya hana to wannan ni'ima har shi yasa annabi ya ba masa da as-siddiq mai gaskatawa ba abun wani labari da ya zo masa daga Allah ko daga annabi ya samu shakka sa'annan duk aikin alkhairi abubakar yana gaba cikin wannan alkhairi to wannan ni'iman da kamun ya Allah ka bani dama in gode ma wannan ni'iman da kamun wa ala walidayya da ni'iman da kai ma iyayena domin abubakar ya samu wata baiwa a dukkan sahabbai ba wanda ya samu wannan baiwa baiwan daga cikin abin da ya samu shi abubakar wato iyayensa guda biyu gaba daya sun musulunta kafin ya rasu kafin su rasu sai da suka musulunta kenan shi abubakar da babansa da mahaifiyarsa dukkansu sahabai sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ni'iman ya gode ma ni'iman da Allah ya masa na gaskata annabi ni'iman da Allah ya masa na miƙa wuya ni'iman da Allah ya masa na yin gaggawa cikin ayyukan alkhairi ni'iman da Allah ya masa na barin sabo ni'iman da Allah ya masa na taimaka ma bayin Allah mabukata da kuma ni'iman da Allah ya yi ma iyayensa na suka musulunta baba abubakar shi ake kira abu kuhafa usman Binu amir Binu amru Binu ka'ab Binu sa'ad Binu tayyib ya musulunta kafiyarsu sai mahaifiyarsa ana kiranta ummul khair ila abin nan salma bintu sakhar binu amr aw ko binu amir binu amr binu ka'ab binu sa'ad kenan dukkansu sun musulunta sannan kuma abun mamaki 'ya'yan abubakar gaba ɗaya dukansu suka musulunta sa'annan har jikokinsa kuma kenan abubakar babansa sahabi ne shi kansa abubakar sahabi ne ɗansa sahabi ne jikansa sahabi ne babu wanda ya samu wannan sahabbai sai abubakar to shi ya sake gode ma Allah har yace Allah ya gyara zuriyarsa akwai jikansa ana kiran shi Abu ake Muhammad bin Abdurrahman bin Abubakar Siddiq shi ma sahabi ne ya musulunta sahabi ne ga ƴaƴansa gaba daya ga iyayensa guda biyu to wannan shine ni'iman da Allah ya yi masa yake gode ma Allah a kanta da ni'iman da Allah ya yi ma iyayensa yake gode ma Allah a kawai na ni'imomin sannan wa an amala, salihan tarbahu nan ya Allah ka bani dama yi aiki nagari wanda za ka yarda da shi abubakar malaman sun kawo cewa ya yanta mutum tara dukkansu ana azabtar da su saboda Allah abubakar radiyallahu anhu ya saye su ya yanta su su ci gaba da rayuwa a cikin musulunci wanda bilal na cikinsu ana azabtar da su abubakar siddiq ya sa kuɗi ya saye su ya yanta su har ma malamai suke cewa babansa lokacin da ya ga yana sayan masu rauni tsoffi sai ke samunsa, sami ya yasa ba za ka sayi mutane masu ƙarfi da za su dinga taya ka aiki ba sai ce a'a ina yanta su ne don Allah ba don ina neman wani abu ba shi sa Allah yake wasa ya وسيتجنبها وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ما لمن كمان جمهور ما لمن سي اتفاقي التفسير والنهاية شوى تاسو كان أكن أبو بكر رضي الله عنه كينا أبو بكر يا قودي ما الله أكن هكا sannan Allah kuma wa an a'mala salihan dinnan Allah ya bashi aiki ya hore masa wannan ya ciratar da shi yana aiki na gari tarbahu wanda zaka yadda da shi wa aslihi li fi zurriyati ya Allah ka gyara ki kyautata zurriyata Allah ya kyautata zurriyan Abubakar ƴaƴansa gaba ɗaya sun musulunta har da jikokinsa an haife su a matsayin musulmai har ya zama kamar shi Abu Atiq din shi kansa sahabi ne babansa sahabi ne kakansa sahabi ne kakan babansa sahabi ne kenan mutum hudu ba wanda ya samu wannan sai shi to kaga zurriya abubakar Allah ya kyautata ta kenan ya bashi abin da yake nema sai ke faɗi inni tuktu ilaika ya Allah ya Allah na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimina kuma ni ina cikin musulmai to Allah yanzu abinda abubakar ya roƙa gashi nan tun daga farkon da yake faɗi rabbi auzi'ni an ashkura kama abubakar yana roƙon Allah ne masa wa'annan abubuwa kuma yana gode ma Allah akan ni'imomin da aka masa a baya to yanzu Allah ya ji wannan magana shi zai ba da misali ansa akan abubakar domin mu gane matsayin shi abubakar sai shi to irin wa'annan irin su abubakar ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu sune wanda muke karɓan ayyukan da suke yi kyawawan ayyukansu wani tajawazu an sayyi'atihim in ma su yi wani mummunan abu to wayannan zamu yafe musu shi zamu yafe musu akan abin da suka yi kuma wayannan fi ashabil janna lalle suna cikin aljanna mun ba su aljanna wa'ada sirqi alladhi kanu yu'adun za su kasance cikin aljanna saboda alƙawarin gaskiya da Allah ya musu kaga kenan Abubakar ya samu wato taskiya daga wurin Allah maɗaukacin sarki Allah shi ya kansa ce ya karɓi aikinsa ya yafe masa in ma ya yi wani abu sa'annan yana cikin yan aljanna kamar yadda alƙawarin da Allah ya yi wanda mutumin da ya yi ayyuka irin na Abubakar a wasu malamai suna kawo kissa na wani sahabi da ake kiransa Abu Dujana yana da makwabci wanda yake munafiki cikin munafikai na Madina to shi wannan munafiki yana da icce na dabino dabino yana da tsawo to amma kuma idan iska aka yi iska dabinan sai su dinga fadawa gidan abu da abu da kuma talaka ne bai da abinci yaransa in sun tashi da sassafe sai su ɗauki wannan dabino sai su dinga cici kuma baya so wata rana kamar yadda kitsa ya zo Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi sallah da as-subahi kullun sai ya ga Abu Dujana ya fita ya bar masallaci sai ke tambayan sa ya kai Abu Dujana me yasa kake fita baka zayawa kai addu'a sai ya rasulullah ina da makwabci wanda yake bayu ah, munafiki ne wanda yake kuma idan aka yi iska yana da dabino dabinon kuma ƴaƴan suna faduwa cikin gidana idan har su yara na suka tashi za su yi sauri za su je su ɗibi wannan dabinin saboda yunwa da suka kwana da ita su dinga ci ni kuma ba na so ya zama in fada a wuta saboda wannan shi yasa nake sauri in ɗauke wa'annan dabinan da suka fada gidana in maida ma wannan makwabci na gidansa sai wata rana har na zo na samu ya'yana har sun tashi wani har ya ɗauki dabino ya sa a baki na sa yatsa na na kwakulo na bakin domin na hada da wanda na tattara na kai ma shi wannan mutumin mabokina sai abin a wata riwaya malawai suka ce a'a ba ma shi abu dujanin ba makwabcin ne ya gani 'ya'yan abu dujanin suna ɗauka suna ce yake sa yatsa har a baki ya da bino da yaro ya sa a baki domin kada dai kawai dan musulmi ya ci dabinansa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cike gaya masa habbai wa zai iya sayan aljanna da wannan dabino sai abokar ya ce shi ne sai aka kira wannan shi mutumin shi mai dabinan ke na munafiki annabi sallallahu alaihi ce muna so wannan dabinon naka ya zama kana da irin ta a aljanna na kaza annabi ya sifanta masa ka ba da wannan dabino ga wayannan makwabtanka sai shi shi fadan kasuwa ne bai son cinikin sai je ka dawo shi yanzu yake so kuɗi ba maganan aljanna yake bukata ba ne abubakar yace to ni na sai wannan dabinon naka guda ɗaya da guda goma a gona na ka je ka yi kai ta ɗiba har abada ne abubakar ya saya ya danka ma abu dujana a wata riwaya wasu malamai sun ce kafin gobe dabinon har ya dawo gaba ɗaya a kan gidan shi abu dujana ɗin shine allah maɗauki sarki ya saukar da aya وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى هرزوا عند أكا كي وسا يتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى والسوف يرضى ما لبي دوك سوي اتفاق كان أو بكر نيونا آية تكي مغانا سبور وإن أيوكا دي تو لك أو بكر ba a taɓa riga shi a aikin alkhairi ba to shi yasa wannan ayan ayoyin guda biyu gaba ɗaya suna magana ne akan abubakar siddiq radiyallahu anhu saboda haka mai zagin abubakar bai cuci kowa ba sai kansa Allah madaukin sarki ya tsarkake abubakar a wurare da yawa a cikin alkur'ani daga ciki akwai wannan wanda ittifaki ne na malaman tafsiri sai sun ce wannan aya akan abubakar ta sauka sa'annan akwai inda Allah madauki sarki iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ba mutumin da aka kira sahabin annabi alkur'ani sai abubakar radiyallahu anhu sannan abubakar yana cikin almuhajirun da Allah ya ce lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasul wa rasulahu ko yansuruna Allah wa rasulahu sai Allah ya ce ulaika humus siddiqun Allah ya tsarkake su da kansa ya ce waɗannan su ne domin suna taimakon Allah da manzon Allah kaga Allah ya tsarkake su sai kuma ya zawo wajen almuhajirun الأنصار ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من, من قبل من قبلهم ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله ساكت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كاقيد الله وإن شاكرات الصديقون domin ya sun abin da ke zukatansu Allah ke sa su yi hijira ne domin wato biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin daukaka addinin musulunci sallan kira su as-siddiquna kaga Allah ne nan kuma sai kira Abubakar kuma anan ya kira shi ce Allah ya karbi aikin da yayi wurare da yawa cikin alkur'ani kenan abubakar radiyallahu anhu babban mutum bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi da ya kai shi daraja saboda kamar mai zagin yana bata ma kansa lokaci ne kuma yana ɓata rayuwansa shi kansa domin ba ka zagin abokin mutum sai in kana da matsala da shi mutumin ɗin da kake zagin abokinsa duk wanda yake son annabi to annabi sallallahu alaihi yana son abubakar ce mutumin da ya fi so a mazaje shine abubakar kuma abubakar ya ɗauki iya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura to wanda yake zagin abubakar kaman a fakaice yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai ga tasku a rayuwansa ba abubakar ba wannan aya na gaba insha Allah za mu yi magana a kuma ɗaya ɓangare yanzu mun ji ɗan kirki wanda aka masa tarbiyya nagari nan gaba kuma aya da ke biye sai mu ji kuma ɗaya ɓangaren wanda yake ɗan wanda yake shi kuma wanda yake wato mm, ba na kirki ba wanda ba a masa tarbiyya ba Sa'an nan kuma sai a ji sakamakon da Allah ya tana tanada masa daga nan sai kuma mu ɗauko mu ji to idan mutum yana so ya samu ɗa'irin abubakar wani hanya ya kamata ya bi a matsayinsa na musulmi domin ya samu irin wannan ɗan da zai zama masa alhairi wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل منك 25 yayi da shida na'am ya kawo gida haka sabani shi yasa a rayuwarsu za ka ga Allah yana cewa ya yarda da su ya yarda da saboda su su yarda da Allah sun bi umarnin Allah sau da kafa in ka ji maganganun da yi na yi eh, haka haka haka yi haka hada hannun haka me ya sa eh, ka ina kan kayi ne ina son ah, abin da ne hannun kawai yanzu za ka ɗauka sai haka eh, sai haka nuna kemera ko wacan kemera. ba ni kake kallo ba shi ke yayi ai mutane in ka ga rayuwarsu za ka ga shi ya ce shi ne an ce sai da ya kuka ya ce ɗana kana so in je in shiga wuta a la'ira saboda wannan dabino da za ka ɗauka haka ya kwakule ya mai mamaci ce bai yadda je ya yi husuma da wani a ranar alkiyama ba kan wannan dabino sai ya maida ma mai shi iska ne take kadowa take kawo eh, eh, yara kuma ganana wanda ba su balaga ba ma <laughs> eh. ce ban ma kashe ba